وبيننا أئمة علم صالحون تكرما وفينا رجال صابقون وعندنا للأقطاب ختم هبه كنزا مطلسما صلاة وتسليم على طه أحمد وآل وأصحاب صراطا مقوما أبى القلب إلا أن يكون متيما حليف غرام بالنار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين حق قدره ومقداره العظيم godiya tabbata wa Allah ubangiji madaukin sarki da ya nuna mana wannan lokaci domin gabatar da wannan karatu mai albarka a daidai wannan lokaci mai albarka a wannan shafi na wato sarki zaki duk da farko kafin mu ce komai bayan mun gabatar da godiya wa Allah maɗaukakin sarki muna gabatar da uzuri na wato disconnection da aka samu bayan mun fara sai ya zamto abin namu ya katse yan uwa haƙuri kamar yadda aka sani karatunmu zai gudana ne akan wato littafin nan na maulan shehu ibrahim wato raf'ul malam wanda kamar yadda kowa ya sani muna fatan kowa yana dauke da wannan littafi nasa a tare da shi a daidai wannan lokaci domin ya zamo abinda muke faɗi mutum yana bibiyansa daidai wa daida wannan littafi raf'ul malam littafin maulan shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wanda ita muka saka ita za mu karanta domin duniya ta san irin wato sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yadda maulan mushi ibrahim ya tsaye da duniya wajen bin sunan manzo Allah sallam da yawa yau wanda ba su sani ba su a ganinsu kawai abin da aka karantar da mutane shine wake. wanda shi ma wannan waken ko da a ce iya shine Maulana Mushe Ibrahim ya karantar da duniya ya isa abin alfahari domin waƙe ne na nuna ƙaunar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to a duk lokacin da za a yi bayani akan wani abu ko wani littafi da farko kakan so ka san wane ne mai wannan littafin to shi mai wannan littafin maulan mushehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu bai bukatan ta'arifi ma'ana ka ce shi ne wane shi ne wane shi ne wane duniya ta san shi ta sallama masa shehu radiyallahu ta'ala anhu da mu ɗauko ɗan kaɗan daga cikin tarihinsa daga bakin khalifansa as-sayyidi maulana wato shek aliyu sise radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda ya faɗa a cikin wato kashful ilbasi an faidatul khatmi bil abbas ya yi rubutu domin yin bayani akan wane ne maulan shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu da farko abin da ya fara cewa huwa shehu bi jami'i maratibihi idan an ce shehu ibrahim shine wani jagora da dukkanin martaban sunan shehunta shehu ibrahim ya tara wannan idan za a ce ma wani shehi to kowaye ne shi to yana ƙasa ne da maulan mu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wa lisan waqtihi wa nuru zamanihi faridu dahrihi fil ilmi wad dini sannan shine harshen zamaninsa a zamaninsa dukkanin wani shehi sun sallama masa sannan kuma shi ne wanda yake hasken wannan zamanin faridu daharihi shi ne wanda yake ya kaɗaita a zamaninsa a dukkanin wani fanni da ake nema shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu fardi ne a wannan fannin wa shehu awanihi fi tarbiyatul muridin sannan shi ne shehi na lokacinsa wajen ba wa muridai tarbiyya maulan mu shehu radiyallahu ta'ala anhu kenan khatimatul muhaqqiqin wa hujjatul arifin شيخنا ووسيلتنا إلى الله القطب الرباني والقوس السمداني والعارف الرباني الحاج إبراهيم إنياس الكولكي التجاني المالكي alashari. wanda wannan shehu radiyallahu ta'ala shi shine wanda yake kutbi gausi a wannan zamani kamar yadda yake wannan islahat ne na malaman sufanci wanda insha Allah in hali ya bayu zamu iya yin bayanin sa amma a wannan waje muna ta'arifi ne gare shi ba burinmu ne mu bayani a kan wannan ba domin shi kanshi maudu'i ne mai zaman kansa to alhaji ibrahim iyas da farko ana sanin nasabar mutum to nasabarsa abu ne wadda da mu yi bayani ɗan kaɗan shi ne ɗan abdullahi ɗan saidi muhammad wanda shi wannan saidi abdullahi shi ne attijani saidi muhammad alƙari ibn madambo ibn bakar ibn muhammad al'amin ibn sambo ibn rida ridwanullahi alaihim ajma'in wa'innan kaɗan kenan daga kakannin maulan mu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu sannan a gurguje an haifi maulan mu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ranar alhamis bayan sallar la'asar a watan rajab an haifi maulan mu shehu ibrahim ranar alhamis bayan sallar la'asar hijira na ma'aiki na 320 miladiya kuma na 1900 yau a watan boko ya kama shekara 120 kenan daga haihuwar Maulana Mushe Ibrahim zuwa yau ya bar duniya kuma shekarunsa na 75 1975 zuwa 1976 an haife shi ne a garin da babansa ya kafa wannan garin ana ce garin Taiba batu in Yasin wannan alƙarya ce wanda babansa shi ya kafa wannan garin Maulana Mushe Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya tashi kamar yadda kowane malami yake tashi a zamaninsa a wajen riko da addini sannan sai ya ƙara da samun iyaye na gari ya yi karatu a gaban mahaifinsa wanda ya karanta dukkanin littattafai wanda dukkanin ɗalibi na ilimi yake neman su a fannin fikhu a fannin hadisi a fannin ilimin larabci dukka ya yi su ne a gaban mahaifinsa bayan ya samu haddan alkur'ani a ƙananun shekaru wanda wannan shekaru ne na baiwa wanda kawai sai da ce zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu zul fadl azim Malam Shubran ya zama kogi a cikin ilimi zamansa da ya kogi a cikin ilimi sai da ya zamto kowane fanni na duniya na ilimi in dai na addini ne shehur da ta ya da bai hassase shi ya mai alkalami ba amma ya yi ishara zuwa ga wannan fanni wanda da za mu bayu da kiran littattafansa da za mu ji dukkanin wani irin fannoni da irin fatawa wanda suke wato fatawa ce ta zamani wanda ya yi ishihadi kuma ishihadinsa malaman zamaninsa suka biye masa kamar irin su magana akan wato karatun radio sa karatu a cikin gidan rediyo kafin maulama ibrahim ana inkarin wannan abubuwa suna nan abubuwa da dama da irin su makam ibrahim wanda har yau fatawan shawar ta nuhu duk wani alhaji in ya je aikin haji sai ya samu albarkacin maulama ibrahim na samun makam ibrahim da wasu abubuwa suna nan dama irin su risala na gazul fada da makamantansu to shehu ya gwanin a ilimi tun bai kai shekara ashirin ba sai da ya zamto shekaran shi 21 a duniya ya fara talifi ba balarabe bane ba ba kuma abi Allah raba ta shi ba amma na shekara 20 a duniya ya fara wato talifi 21 kamar yadda yake faɗi wali bani ihda wa 20 sana ma'rifatun makbulatun mustahsana a cikin littafinsa ma'azuratun makbulatun mustahsana na ruhul adab wanda ya yi bayani akan wato ruhi na ladabi da zama tare da shehunai da tafiya a cikin hadaran ubangiji ga baki ɗayansu to fannin hadisi ko a ce fannin malamai malamai sun suka naɗa maulan mushi ibrahim suka ce malami ne kamar idan muka duba jami'atul azhar abin da ya faru da su a shehu shaltut da sauran malamai na azhar duk su suka tabbatar da cewa maulan shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu malami ne na gani a faɗa suka ɗau tambari suka ba shi shekul islam wanda wannan tambari na shekul islam maulama shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya ba da ita wato babban almajirinsa ɗaya daga cikin sa barhama job radiyallahu ta'ala anhu saboda ba wannan bane abin da ake bukata amma duniya sun sallama sun ce shi ɗin nan shine shaikhi na musulunci baki ɗaya to ba mu shehu radiyallahu ta'ala da aka yi da duka irin wannan bai sa shehu ya naɗa kafa ya ce ni ne shehi ni ne kaza ni ne kaza ba maulana shi ibrahim duk bai haka ba to amma abin da yake akwai shine za mu duba yau wasu malamai wanda ake magana a kansu da makamantansu abin da ya sa wannan littafi za mu karanta sunanta raf'ul malam amma rafa'a wa qabada ittida'an bi al anam wato dage zargi akan ga duk wani mutumin da ya yi wato rafa'i wajen sallah ya daga hannu ya kabbara ko kuma ya yi kabdu domin ya yi koyi ne da shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi to wannan littafi bayani a kansa ba za mu ce komai ba domin shi abu idan har ya kai shi yake sai da kansa wannan littafi sai in mun shiga cikinsa ɗaliban ilimi da malamai da su gane cewa wato namu daban da nasu yake abin da ke cikin littattafai na shehu radiyallahu anhu wajen iya gwaninta nakali da wajen daidaita abu yadda ɗalibin ilimi zai karanta zai amfana da shi da shauransu wannan abu ne mai ban mamaki to wannan littafi idan mun shiga cikinsa da kansa ya yi bayani amma babban abin da ke ɗauke da shi shine wato kira akan bin sunnan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ingantacciyar sunna as sunnatun nabawiyya ba as sunna alwahabiya ba ko a sunna taimawiya ko a sunna da makamantansu a sunna ta annabi muhammadu tsagoro ba tare da cewa ta asubanci da ganin sunna mutum ya rufe ido kawai dan shi wanda yake bibiya bai tare da wannan fahimtar manzala Allah ya ce ya saka maganan annabi muhammadu ya dauka sannan littafi ne da dai koyoyar da mu sallah yanda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya koyar da yanda kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yake yin wannan sallah to wannan littafi shehu radiyallahu anhu yana da dalilin rubuta wannan littafi kamar yadda malamai daban-daban sun yi maganganu akan dalilin da mu shehu ibrahim radiyallahu anhu ya rubuta wannan littafi za mu ɗauki littafin nan wanda ɗaya daga cikin manyan malamai daga nan najeriya al'imam sheikh muhammad nasir adam limamin masallacin mu shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu da ke garin kano wanda ya rubuta littafi mai suna a shehu ibrahim inyas adda'itul alami wato idan mutum ya duba shafi na 18 zai ga dalilin da yasa Maulana Mushi Ibrahim radallahu anhu yayi wannan littafin wasu daga cikin dalilai domin yana da kyau san menene silar jin wannan littafi da irin dalilin da ya kawo sa domin shi kansa zai haska mana mu gane wani abu daga ciki ya kawo a wannan shafi yana magana akan tamassukin shehu radiyallahu anhu da sunnan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam domin in da ka dauki ilimi sai ka san a hannun waye zaka dauka yana da kyau muna sanin eh, tarihin malaman mu da shehunanmu mu domin a wajen sanin tarihin su nan zamu iya bambance su da sauran wayanda ake musu da'awan cewa su ne malaman hadisi su ne malaman kaza su ne malaman kaza to yace wa hunaka man hajja min kibari ashabi shehi kabla an yahujja shehu radiyallahu anhu akwai ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban bolon mushi ibrahim wanda shine ake ce masa wato a umar tori wanda ɗaya ne daga cikin sahabban shehu na farko-farko a cikin ƙasar senegal kamar yadda mun sani Allah ya ba wa shehu khususiya wajen gadon manzan Allah sallama cikin karama ya samu a cikin almajiransa akwai sayyidina ali wanda kuma na ali nan shine wanda dazu muka kawo kadan daga cikin tarihin da ya na shehu da anhu ya aure sai tuna fadima sannan akwai su sayyidina abubakar wato ma'ana ya samu masu sunan nakin su domin ishara da cewa shi magaji ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar irin su sayyidi abubakar surumbai wanda yana da sunan sayyidina abubakar radiyallahu anhu akwai sayyidi Usmanu jai wanda yana da sunan sayyidina usmanu radiyallahu ta'ala anhu kuma mun kawo maganan sayyidina ali to wannan dukka cikin karama ce domin ba abin mamaki ba ne a matsayinsa na magajin annai muhammadu al'ulama wa rasu tul'ambiya to abin da yake akwai shi ɗaya daga cikin sahabban shehu da ya je shi aikin hajji sai ya dawo nan su senegal sai ya samu ana sallah amma ana yin kabdu a wani masallaci da ya je halarta to shi ya san waye shehu radiyallahu anhu ya san irin tamassukin shehu da sunnan annabi muhammadu sai yake cewa yaya aka yi shehu bai umarce mu da wannan ba kuma gashi mun ga ana yi anan kuma shehun nan duk wani abu in sunnan manzo Allah ne maulama shibran yana bi yaya kuma wannan ya dinga dubawa sai ga sunna ce wacce take ingantacciya lokacin kuma shehu da bai ma tafi kasan Saudi Arabia ba balle je ya ga ko wani abu ko ba ko haka daga cikin fatoyi na malikiya ya raja a kansa to ashe ishara ne aka masa a zuciyarsa cewa shehu radiyallahu anhu ya rubuta wannan littafi raful malam to fara'a nasu fil haramain sharifain yakbiduna aydihum fi salati ba bahasa an dhalika da hujjatan an dhalik na كيف Ibrahim ila الشيخ ابراهيم الى ان نقبل salatina. Ya yace yaya da ai shehur da bai mana umarni mu yi kabdu ba a cikin sallar mu bayan ga dalili daga hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa in uttu ila senegal la adlubanna minhu dhalik yace amma wallahi in na koma senegal zan roki shehu da anhu yana nuna mana menene hujjar maganar yin kabdu in ji shi wannan almajirin shawar da anhu wa da da'wat audatihi ila senegal zara shehu zara shehu ibrahim radiyallahu anhu bayan ya dawo sai ziyarci shehu ibrahim radiyallahu anhu wa ba'da an rahaba bihi shehu qaddama ilayhi shehu kitabahu raf al malam fi man rafa'a wa qabada iktida'an bi sayyid al ya zo ya ziyarci shehu ibrahim daga dawowansa gida sai zo yana gaida shehu da anhu shehu da ko raful malam sai ce masa sai di Umar Tore ga wannan littafin a je a karanta domin a yi riko da sunan manzan Allah hankalinsa sai ya tashi da hankalinsa ya tashi sai ya ce ya shehu wallahi da zahabi a shehu Ibrahim ya ce masa zahabi ka ila al-haramain sharifain katabtu hadha al-kitab yace ai bayan ka tafi garin manzan Allah sai ni kuma na ga ya cancanta rubuta wannan littafin domin al'umma su yi amfani da shi Allah wa akbar shiha bima kamuna fihi wa taba sai ce alhamdulillah alhamdulillah ya ce wallahi shehu lallai wannan abun ne abin da ke cikin zuciya na kaji kaji na je ni saudi arabia na je ni masallacin manzan allah da wasu masallacai da na gada mai sallah na ga sun yi kabdu sai na ga kai baka ce mu yi ba to ni kuma sai na san ka da irin kafuwa akan sunnan annabi muhammadu yaya za a yi a ce an rigaye ka da wani sunna na manzo Allah sallama kuma kai baka umarni da shi wannan yasa nake cirin in na dawo zan ba magana sai gashi shehu kamun karama wannan karama ce daga cikin karamun shehu Ibrahim duk littattafan shehu radiyallahu da ya rubuta kowanne sai ka samu wani irin karama wanda zai daga maka hankali wanda wannan alhamdulillah karama ingantacciya ya inganta dama haka ya faru mun sani haka ya faru da sayyidina Umar radiyallahu anhu da sayyidina Abubakar da sauran sahabban Annabi Muhammadu irin su sayyidina Abu Huraira da wasu su sayyidina Abu Zar al afwan sayyidina Usman sun faffadi abinda zai faru bai faru ba tukunna zai faru Allah ya sanar da su wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha Allah ya umarni da cewa ya sanar da mu cewa za a iya sanin wani abu daga cikin ilimi wanda ya barwa kansa sani na gaibu zai iya iddila'i ma wani a cikin bayansa. to abin da yake anan shine wa'innan anan da mu ɗauki wani fahimta cewa dalilin rubuta wannan littafi na farko karama ce na biyu kuma shine sanin shehu radiyallahu anhu da sunnan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama amma ba iya wannan ba ne dalilin rubuta wannan littafi na raf'ul malam amma rafa'a wa qabada iktida'an bi da anam akwai wasu dalilai da suka tabbatar na rubuta wannan littafi kamar ɗaya daga cikin almajiran almajiran maulanmu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wanda ya rubuta littafi jauharul maknun fi siratul qutbil ma'mun al-shaykh Alhaji musa musa suleiman al-azhari wannan malami ya yi rubutu akan maula mushe ibrahim littafi ne ya fi sama da shafi kusan shafi 800 yana magana akan shehu radiyallahu anhu da irin guduma wanda maula mushe ibrahim ya bayar wa duniya to daga ciki shafi na 471 ya yi bayani akan dalilin rubuta wannan littafi na raf'ul malam amma rafa'a wa qabada iktida'an bi sayyidil anam abin da ya kawo daga cikin dalilai na rubuta wannan littafi shafi kamar yadda muka faɗa na 471 wannan littafi mai suna jauharul maknun fi siratul qutb ma'mun ya bude da cewa mawqifuhu min ad-din wa nashr al-ilm wato matsayin maulan mu shehu ibrahim a irin fadin kirjinsa da yanda ya konkwadi ilimi sai da kirjin take cewa kadni kadni kadni kirjin shehu ya cika da ilimi ya makara to wannan cika da ilimin yaya aka yi da ilimin baza shi shehu yau duniya wanda mu Najeriya muna daga cikin wayanda khairu misalin ala zalika mu muka fi ganin irin wannan abu to sai ya ce wa min amsalati ma zakartu ma qila daga misalai na abun da aka faɗa wato abun da ya faɗa a baya annadaifan nazala bidarihi wata rana akwai wani bako ya sauka a gidan maulan Shehu Ibrahim wa kana idza arada an yusalli yakbidu fi salatihi shehu radiyallahu anhu in har wannan bakon yazo zai sallah yana yin kabdi shi ma a sallansa faja'ala muridu shehi yunkiruna alaihi bilisanil hal bari ku ji karama ta biyu kan rubuta nan littafi muridan shehu ibrahim sai suka zamo suna inkarin wannan bakon in bakon zai zo sallah da ke su malikawa ne dama mun faɗa kidan shehu ibrahim radiyallahu anhu almaliki at-tijani almaliki al-ash'ari shi almali attijani ne tariqatan wasu lukan al'ashari ne aqidatan almaliki ne mazhaban mazhabarsa mazhabar malikiya ne aqidansa kuma aqida ce ta ash'ariya shehu bayi wa Allah jiki bayi wa Allah makani sannan kuma almaliki attijani al'ashari sannan kuma dan mazhabar malikiya ne amma ba wanda yake kalidi ami a cikin tafiya ba yana tafiya ne ido a buɗe saboda warisi ne na annabi muhammadu sallallahu kuma malami ne wanda malamai ne suka ce malami ba wanda ya naɗa kansa malami ba domin muna samun bambanci akwai malamin da zai naɗa kansa malami kawai yanzu na hin naɗa sunana in ce sunana amirul ulama'i shikenan duk yanda na je an ce me su an ce amirul ulama'i wani to sai me kuma ko kuma jahilai su haɗu su ga wani mai saye da lemun tsami aikinsa tun da ya tashi kenan ba na soki sana'ar bane ko wani abu Ko sai ce wallahi wannan shine shugaban malamai in an zo wajen malami su ce ka san waye wannan shugaban malamai <laughs> ya naɗu bai naɗu ba amma malamai su nuna maka wannan su ce malami ne to wannan malami ne to maulana shi ibrahim malaman duniya da na wahabiyawa da na ɗarika da na izala da na ƙadiriya akwai wannan ɗarika sun sallama babu wani eh, ƙadiriyatan wata janiyatan. sai dai wa'inda wani haske ya ɓuya musu to duk duniya a lokacinsa sun sallama cewa shi malami ne to sai muridan shau suke inkari wa ramata shehu minhum zalikal inkar sai shehu a zuciyarsa ya gano wannan inkarin da su wa'innan muridan suke yi wato wannan inkarin da muridan suke yi su suna yi ne a zuciyarsu suna ɓoyewa idan da su yi sallah idan sun zo sai suna cewa ga wannan bakon ya zo amma in yana sallah sai yana yin kabdu su a fahimtar su malikanci ta ibn al-qasim sake hannu ne amma duk da imam malik radiyallahu anhu ko da da mu zo bayani akai da mu bayani mai fadi amma ba mazhabar malikiya bane yin kabdu a yin sadalu a saki hannu haka ba mazhabar malikiya bane a mazhabar asalin mazhabar malikiya yin kabdu ne to amma sai zama a fahimtar mu da yawan mu wanda muka karanta ah, ishmawi an kawo maganan kabdu makruhi ne da shauransu a sallan farilla to wannan sai ya zama suna inkarin wannan abin amma sun ki su bayyana saboda girman wannan bakon a wajen maulan shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu fabadala an yi kallimahum fi zalika a maimakon shehu radiyallahu anhu ya musu magana ya ce ku daina inkari a zuce suke yi shehu sai basu rasadahum hatta idza jaa waqtu salati salla qabidan da lokacin sallah yayi shehu ya zo ya ce Allahu akbar kawai sai rike hannunsa kabdu kenan shehu sai kabdu yana yin kabdu dukkanin almajiran suka gani to a ah, yau shehu ma yi kabdu idan mun yi inkarin wancan don ya aikata sunnan manzo Allah to za mu yi inkarin shehu Ibrahim tunda shehun su ne kuma sun sallama masa kaga ba maganar inkari to liyuriyahum sihhata ma kana alaihi dhayf faqabidu jami'ahum dukkanin almajiran kowa ya kama hannu ya rike hannu shehu kenan wa منذ ذلك اليوم كان مريد الشيخ يكبدون أيديهم في الصلاة tun daga wannan ranar muridan shehu radiyallahu anhu suke yin kabdu a cikin sallah har zuwa yau saboda koyi da waye da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam li ilmihim anna shaykha ma fa'ala dhalika an hawahu domin abinda da muridansa suka jarraba shi shine tun da shehu ibrahim yake bayin abu dan son zuciya duk abin da suka yi to yana daga dalili daga wajen annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam walakin yazidu shaykh lahu bayanan yashfi al-alil wa galil allafa kitaban fi dhalika wa sammahu raf al malam amma rafa'a wa qabada ibtida'an bi sayyid anam wannan karaman da ke ciki shehu radiyallahu ba bayyana ba suka yi ba amma sai gashi shehu radiyallahu zuciyar da suke abun Allah ya haska masa ya gane wannan shehu radiyallahu ya wallafa littafi raf malam ku dage zargi ga duk wanda kuka ga da ya sallah ya aikata sunnan annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam matukan annabi ake bi to ya dauke zargi to dalilin da wannan shehu yake kenan to bayan wannan shehu radiyallahu anhu da kansa a cikin littafin sa yayi bayani a cikin raf'ul malam me dalilin yin littafin shehu sai ya ce dalilin yin wannan littafin an tambaye ni ne fa inni bi aunillahi ta'ala wa tawfiqihi aradtu taqyida risalatin fi salati jawaban lisailin ya ce dalilin wannan rubuta wannan littafin shehu ya ce an tambaye ni ne shi yasa na rubuta wannan littafi domin masu yin tambaya ja'altu laha muqaddama fiha salasatu fusul to wannan babban malami sai ya ce inna qawla shaykhi zawaban lisailin rubbama kana maqsuduhu lisailina bi lisanil hal yace shewa da shehu Ibrahim yayi cewa ya rubuta wannan littafin dan wasu ne suka tambaye shi yace ishara ne da wanda suka yi tambayan ba wai tambayan baki bane tambaya ne na harshe ma'ana alamun kamar suna so su yi tambayan ba ba amma sai ya musu rigayi masallaci mun sani wannan jaza an yakuna eh, karamatan liwaliyin tunda yake mu'jiza ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin annabi sallama mun sani sahabi yana zuwa masa laqad ji'ta tas'aluni an shay an kaza wa kaza ko kana so ka tambaye ni kaza da kaza wannan abu ne wanda yake duka a fannin karama jaiz ne ya halatta kuma musulunci ya halatta shi to wannan dalilin rubuta wato wannan littafi kenan raf'ul malam amma rafa'a wa qabada iktida'an bi da anam shehu yayi sa ne domin ba da kariya wa sunnan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to abin da muke so yan uwa mu je shine irin riko da shehu yake da sunnan manzon Allah shehu na riko da sunnan annabi Muhammadu baya sakaci da sunnan manzon Allah kamar yadda kansa ya faɗi kuma yana da kyau kowa ya sani kafin mu shiga littafin ka san waye ne ake so a karanta littafinsa malamin sunna ne malamin sunna wanda dama sunna a wajen mai yinta ake koya amma a ce maka wannan malamin sunna ne amma bai bin biyayya wa iyayensa kana ka yadda malamin sunna ne haka kana karantarwa amma kana saba wa Allah mu duba irin su yanzu akwai ɗaya daga cikin malaman da ake faɗi ana ce mishi a ah, albani wanda an haife shi shi kuma 1914 shehu ya bashi shekara goma sha hudu shehu da malamansa ya gwagwarmaya amma yau ya zo ya cika duniya da littafi rubutu fafafar duk hadisi da ya gani ta nuna darajar manzo Allah sai ya karyata hadisin duk hadisin ta faɗi annabi sai ya karyata sannan aka samu ta naƙuda da taraju'at da abubuwa kawai wanda gaba ɗaya kawai ya yi ta magana ne ba tare da ya sani ba saboda irin matsalar da ke cikin tarihinsa sai da ya shekara albani sai da ya shekara kusan ashirin da wani abu bai taɓa bin baban shi sallah ba kamar yadda ya faɗa bai bin baban shi sallah kuma a sunan cewa malamin sunna ne yayi littafi yana mushrikantar da ubansa akan babansa mushriki ne duk wannan a haka ake zama malamin sunna malami na farko ka duba halinsa kafin ka je gaban sojan neman addini in kana so ka zama irinsa kenan. Allah ya taimake mu to malamu shehu radiyallahu anhu yana faɗi cewa wa in tas'aluni an habibi wa sayyidi fada habibullahi mal gairu ma wa ma wa sana ilahi nafsi ad-dahr la ura amilu ila ma laysa fi shar'i za'iza shehu yace idan har kana so ka tambaye ni waye ne masoyina waye ne shugabana sai fada habibullahi annabi muhammadu shi in Allah shi ne shugabana mal gairu ma wa ma wani ba annabi muhammadu ba babu shi ban san shi ba babu shi ban san shi ba in dai mutum ba annabi muhammadu bane ba babu shi a tafiyata ashe wannan ana maka cikakkiyan bin sunna da maulan mu yake wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana cewa wasana ilahi nafsi ad-dahra la'ura amir ila malaysa fi shari jaiza yace Allah ya katangance ni matukan zamani tunda nake ba a cewa gani nan ina yin abu karara wanda musulunci bai halatta ba akwai ja'izi a musulunci ma'ana akwai abin da yake wajibi akwai haramun akwai mustahabbi akwai ja'izi akwai makrohi to shewar radiyallahu duk abin da musulunci bai halatta ba zai wahala ka ga maulan mushi ibrahim yayi israri akan wannan aikin sai da kwaikwayonsa da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi sake cewa duk yanda annabi muhammadu ya daga kafa to nan ni nake saka nawa amma idan aka ce manzo sallama ya sauka nan to ni ma ba tafiya yana faɗin ayan nasu hallul hazla waqfu muhammadan wa illa tarawni dahra jadda bara'i wala yaftalina Allahu zai wal hawa na yushu alal bayda li yawmi liqa'i yace ya ku jama'a wanda kuke da awan cewa ko mabiyana ne masoya khallul hazla ku bar wasanni duk abin da ba sunan manzan Allah ba sunan shi mene wasa waqfu muhammadan ku bi waye shugaban halitta annabi muhammadu wa illa in kawo baka bi annabi muhammadu ba tarawni dahar jadda bara'i zaka ganni har abada ba ni ba kai da an ɗauko sufofinka aka jera aka ɗauko sufofi ne a gani ba mu yi kama da kai ba shi yasa da ka ji addon shi yana cewa khirliya sahaban fudalan wa khirli min kulli shay'in khairuhu wa kulli ya Allah zaba min sahabbai zababbu fudala amintattu masu daraja wa khirli min kulli shay'in khairuhu duk wani abu ina son mafi alkhairin shi shi yasa sahabban shehu radiyallahu anhu yana cewa ah, ah, fasaka mai shehu yake cewa cewa Allah subhanahu ya kore min dukkanin wasu wanda suke ashirare a na na'am itin nan na'am to shikenan dai duk shehu ya ce Allah ya kore masa shirare wanda suka zo gabansa dukkaninsu wato mutane ne wanda suke malamai wanda duniya duk tana kallon su ba he mun kama suna wane da wane ba daga cikin abin da yake faɗi wala qaddara saqalana wala qaddara turran annana متمسكون بسنة العدناني نحن الأولى درس الكتاب وصل كتاب ونحن أهل الحج والأركان ولقد درس الثقلان دكان الثقلان متاني دا الجنو ما سعادلتي لقد درا حقيقة سنسني أننا متمسكون بسنة العدناني a yau duk wani mutum mai adalci ya ce wallahi sun sani cewa mu ne muke rike da sunnan annabi muhammadu wannan magana kan sunnan annabi sallallahu alaihi mu zo mu yi maganar akwai a kibla fm ne karatu akan sunnar manzo Allah waye sunna mecece sunna suwaye masu sunnan tukunna domin sunna ba kai a baki bane kai sa burus a bakin ka ka dangala wando kawai ka dinga <laughs> yahya isa wannan ba a ah, sunna shine dabbaka aikin annabi Muhammadu ƙaulan wa fi'lan wa halan a halinka da aikinka babban abin da ya tabbata da kai mai sunna ne a ji zikiri na tashi la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana cewa nahnu ula da rasul kitaba shehu yace mu da kuke kallo shi shehu radiyallahu mu ne wa'inda da rasul kitaba muka karanta alqur'ani eh ba alfahari bane kai ka san an ce qur'ani kai baka zo ka tambaye yan tijjaniya ba almajiran shi ibrahim ma baka zo ka tambaye su ba duk inda ka je ka ga an bude package na alqur'ani aka saka tanti na alqur'ani aka saka uh, mene suna abin da ake faɗi container aka yi gwanjon qur'ani to almajiran shi ibrahim yau duk wanda zai yi da'awan cewa ya samu qur'ani a wajen almajiran ya samu wannan alhamdulillah mu ce alhamdulillah yana cewa hannun ula da rasul kitaba yace wasal kitaba ka tambayi littafi mu ka karanta qur'ani tambayi ƙura'ani e eh, in ka tambayi ƙura'ani da ka zace maka almajiran shi ibrahim ne eh, wa hannun ahlul hajj wal arkani shehu ce mu din nan mu ne alhazai e in ana magana ya sa wani wai yana magana alhaji ibrahim alhaji ibrahim wai yana gani ya kaskanta shi wannan ai shehu yace wa nahanu ahlul hajj wal arkani <laughs> muni alhazai eh ba wanda suka yi aikin haji irin almajiran shi Ibrahim yawan haji ba don komai ba mu duba maulanmu shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala idan ka ji irin adadin yadda ya ziyarci manzan Allah a taituka sab'an summa ashran wa innani ataituka hadi fahadini la turabbisi annabi nazo su dai ɗaya su biyu nazo su goma nazo. annabi duk me yasa ina zuwa dan kai ne ka shiryar da ni ya rasulullahi mu duba almajiransa duk wanda muka ɗauko. abin misali yanzu mu duba maulan mu shek ɗayar usman bauchi zuwa yanzu hajjinsa ya kai hajji guda na arba'in zuwa hamsin ko fiye da haka ban da umra mu duba dukkanin shi wannan mun ji mu duba shi abul fatih radiyallahu ta'ala anhu za mu ji irin hajjinsa hajji ne barkatai sama barkatai su ba suna yi bane wai don su je kaga wannan ya je photoshop ya tsaya an mai hoto kyal kaga wannan ya je ya shiga jirgi da matansa ana wai sweet malami fa ana zuwa ziyartar manzon Allah ana zuwa ziyartar ɗakin Ka'aba to mu ne ahlul hajji wal arkani ah, mahaifinmu Allah ƙara masa lafiya yana cewa da ya je daga abin da ya roƙa shi Ibrahim radiyallahu ya lamince masa shine aikin hajji Ya ce adadin da ya roƙa a lokacin 27 ne ina tunanin ya roƙa kuma lokacin da ya ce alhamdulillah amma sai da aka yi umra kuma ba san nawa ba ne aka yi umara duk wannan suna yin yin ziyara ne don da son annabi Muhammadu abin da kake so da kana son kana ganin ka kusa da wannan abin da kake son to duka irin wa'innan shehu yana faɗi da kansa ya ce wal arkani in ana neman rukunan musulunci yawan sallah yawan zakka yawan aikin hajji yawan bautan Allah ya ce mu ne ka tambayi su ayi ne mu ne ji shehu radiyallahu da kansa to wannan a nan a takaice kamar yadda muka faɗa in Allah da tarihin Ibrahim ba zai kare ba ba zai taɓa Ibrahim yanzu na faɗa malami ɗaya yayi littafi mai shafi ɗari shida ya za mu ɗauko tarihi mu ce za mu ƙare ba zai yiwu ba cewa ba irin malaman nan ne wanda misali da ka yi bayanin shi a awa ɗaya kai ta ƙarya kuma shi in da ka yi ta yi da mu ta yi mu ta yi to da mu ta cinye lokacin mu muna kawo tarihin sa sai da yawan aikin da yayi wa musulunci ba kowa bane yake ba karamin gudumawa ne ba a kowane fanni in mun ɗauko nasa to za mu ga wato wannan fannin shakundum ne Allah ba a samu wani malami kafin shi wanda ya wannan aikin ba to abu na gaba shine bara mu yawaita magana akan yadda yake bin sunnan manzan Allah ba sai dai abin da nake so in sanar da mu shine shi bin sunnan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ta'allaka ne da wato yawa bin sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta'allaka ne daga irin wani gida mutum ya fito idan ya kamata mu duba shehu radiyallahu anhu almajirin shehu tijjani ne shi kuma shehu tijjani an san sa wajen bin sunan annabi Muhammadu shi yasa shi da abin da ya fara rubuta a duniya shine nasihatun minni ila ikhwani faltumsiku dariqata tijani dariqa mahdil fadli war ridwani sai ce ussisa bis sunnat wal furqani wannan dariqan yace ku rike ta me yasa an daura sunnat wal furqani an daura shi ne da menene hadisan annabi Muhammadu da alqur'ani yau kai shiru kar mu je ga tambayan shi Ibrahim yaya yaya fassarar wannan abun. dubi maulan mu Sheikh Sharif Ibrahim Salih Al-Husaini da ka kalle shi ya baka la bayani akan hadisi duniya ta sallama ta ce wallahi kai muhaddisi ne